ya nuna mana cewa mumini kamata ya yi ya zanto lahira ce damuwarsa sai kaga komai nashi kuma ya zo masa da sauki arzikin da Allah ya kasa ya bashi sai kaga ya same shi ba tare da ya salwantar da addininsa ba Allah na ce alhakumut takathur hatta zurtumul maqabir kwaɗayin tara dukiya ya shagaltar da ku wannan yana ɗaya daga cikin illar zarmewa wajen neman duniya da makancewa akan haka zai shagaltar da kai baka ankara ba kawai sai dai ka ga mala'ikan mutuwa ka sha'afa ka shagala ka rafkana duniyar kawai ciki tunanin yaya za ka tara ita ta ko'ina lahirar ka manta da ita ba ka san maganar ta ballantana a ce ka yi wani abu don lahirar